وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعرف أن تقول سبحانه وتعالى إن قد النذير ولا نعم الله عليه من سبحانه وتعالى kate maaroñine ate ala fanaala bolu ate ala le daani en ne ɗum wol papa ɓe seede ala bottooni a bottuman sama naamake ala di subhanahu wa taala wa seede a fana ko mouhammadi ala lo jonnamaala kiilaade mum salawatullahi wa salamu aleyh wol ɓe yawma fana ko kiila safe karno ñaame wolle mo ku futolti mo wol tamin keɗiino kono gaatoɗe ala batola aya dara alama ko kiilama ko kiilama keeɗo saybol fana maake ila ali salatu wassalam ay wolle tola bi na wolla atere dum ko bi dawol be mutti bante alati li bante adum kan mari sila wala mi jahanna mati ala mari be ta fajia ta insha allah taala ko min dal dala nyame eh. eh, a bunda to won to tin ma dino kono akka taala in dum bunda wo bunda moya to mo jem be tin ma ya kono ka akka taala don a bunda kumma ya tabaki bare tin ma fenti e mi yaalon ko asake fendindi e wofe mi yaalon ko min sima naati a naata alala kitawoto naata kiilala sunnoto salawatullahi wasalamu aleyh i saalon ko fenne min ñanta misilmol ma pour yeelon bari fenne fana mi yaalon ko warata ala ya subhanahu wa taala kañol wakkilindi fana kañol sayindi ko si siifa misilmo sa kata e kaka faama siyo la kaka faama siila ben to mi yaalon ko ala benne mum subhanahu wa taala sako ah, ala la ala ala la bun kono subhanahu wa taala kesamanteyal mi yaalon ko mum e cinquante cinquante kiila ala hadisol kono salawatullahi wasalamu aleyh inchallahu taala bimɓe kacala hundala mi yaalon ko ah, ala la mon ɓe fana ka e ka kiliro dati wolla ka mol kiliwo feŋoñin kan ala subhanahu wa taala ye annabiyom wo annabiyom ki a ka yamar kura ye joŋol kili wala kan walemu ate ala kilim bayandoti subhanahu wa taala a fonna joŋol ye ko yente ala dam mabatu subhanahu wa taala annabiyom wo annabiyom tatala manto kan a ka min folo ko ye walemu ko ala ala dam mabatu subhanahu wa taala woto hatta na kila kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fo momin na fana nata la mool kam masa a ye kili wo le foloo kaŋ kayitandi la ko ala fo ko qulu la ilaha illallah tuflihu ala fo ko toñaɓa to man sama sotonamake ala ni subhanahu wa taala walam kaje ko fen wo fen man ñanna batula a a sake jalaŋol siyama ñanna batula walla a sake jinol siyama ñanna batula walla sike malaikoti fana ma ñan batula wala sike annabiyomoti ama ñanna batula fe wo fen mi ya lon ko mool keeteŋ ala ka fen samba ay ay ka fen ke aye min ya lon ko ala la tarikira feŋ ne mu subhanahu wa taala a mun te ka le bee be ko a ma ñanna kela a ta kela min kili ye wala mu jamaati wala mu ala ti subhanahu wa taala yomol be ni na te kela mool kili ñiŋ ne folo kaŋ amu ko kolen mbaati eh, wala ye atina la niila ka takinu ñoola baati a ka koleya Ah, faatu aka aka mool ma damen aka aka janfa aka aka aka aka mool la baalema bayri mool fenn mbi yalon ko a ka tara tafuriŋi sondomool kono i ka tara laariŋa la i ka tara silariŋa la i ka tuuku a la i ka i la jikoodiŋa la i ka harijee ñini a la woto ko la ite naayaytandi la ko ali be ñiŋ miŋ na ala kunte subhanahu wa taala ala tuje je woto ite ñilla ñiŋ na ko fo doroŋ ni wo mool si taki ñoo la wala na annabiyomool ni wo mool dunta ñoo la bara a tara wallahi tooñaa be tol le wuloo kono itol miŋ ka mool kili ala dammaabatoo kaŋ subhanahu wa taala kiila alayhi salatu wasalam sanji taŋ a tara alaman kalo jindi sanji tan alaman sumo jindi sanji tan alaman jakobondi e eh, jindi sanji tan alaman hijo jindi amma albatu jindi ke kira alayhi salatu wasalam aka mool kili pour ye ma damma bayani subhanahu wa taala ko ɓiɗi dinga taata fay sanji tan woni sindi woto le taata ala wota ma jawla mi mo isra mi arashi yele to alaina salo diyala subhanahu wa taala woto mu dalila koy koy ti kay tandi ko yara fan ala kilim bando de ate mon nyanta tele ko lolon na kata tele ko ma ta ton be fanat eh, abu kacat mi yalon ka koli ata baranyanta kela kato nin ayatara hadamadiŋo la takundo maŋ beteya ala saloo ta a nafa la niŋ hadamadiŋo la takundo beteya ala suŋo ta a nafa la niŋ hadamadiŋo la takundo beteya ala jakoo ta a nafa la niŋ hadamadiŋo la takundo beteya ala hijoo ta a nafa la ala ala ala ala toofinkon ta a nafa la ala qur'ana karan ta a nafa la feŋ wo feŋ ta a nafa la ala la kuma mu subhanahu wa taala inchallahu taala wo be lantene wala janniŋ be pare la eh, nafacañiŋ woto tawhidoo de miŋ mu ala kilimbayandoti subhanahu wa taala ala kuma kan mu la ilaha illallah la ilaha illallah wala mu tawhido kuma kan wati fem fem ka ko tawhido da kayin kuma kan le ta ka fasa la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah tumo min ne ko ala man soto patu man sama soto yes patu man sol be bay wo kono fem fem ne ka patu do ya be bay dari mol annabi yo mol patu ko mol mi yi batu alayhi salatu wassalam moliye moliye ala batu la al batu e tola waliyol la ye batu feŋol lami ye lonka ñanta kela aladama subhanahu wa taala ya kere kere a siya mool ye dinkiral batu ye dula ta ka kere kere kataje ka feŋol daani min biƴe mool ye wol ɓe batu mool ye tilo batu le mool ye karo batu mool ye feŋjama batu mool ye yirol batu wo feŋol ɓe a kamunta ye kawole ɓe bayi ko wo ɓe manke toñani min mu to nyaati wala illallah fo dono ko ala subhanahu wa ta'ala mi lan ko atele e daro da to atele e daro ay e daro ke femman tara ke ay da ay na ti duniya ko ame da dono ay to nyama kesse bara ay da le abe har gela i ta fɛn fɛn na ala k'a ke subhanahu wa ta'ala ila balo b'a tele ko i ni yo ke jiyo fonyo ke ni ji min na ala ta subhanahu wa ta'ala jiyo ke min min na ala la da fe subhanahu wa ta'ala ala la tormo donc wa ke badu do moron minna be mu ala la fangol ti subhanahu wa ta'ala mi ala ko ala ya kaya yi nin kama kela bolu ni taka sonen woto ala an ko jalla ala wo kol be kola ako fana surata na wala mi yenti ala da mabato subhanahu wa ta'ala woto kola e kaya hanin be batu lale bari be do fana batu le fele e ko e ko mu fulan kapole te ala ko ni ni wo fatan se fay jahannam amanke fe ya kuma ti ala la kuma subhanahu wa ta'ala woto na do nyama a wajibiyata misin mon ma a waajibiyata karandillal la a waajibiyata almamol la a momola min yalon koye so diyama ñin dinan kono ñin tawhido min mo ala kilimbayannoti subhanahu wa taala ya koyendimol la taaf naati man beteya komi ŋa fo ñama fente beteya la fote ala ka kiila la alayhi salatu wasalam lain ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunana min alkhasirin ita mamana alayhi salatu wasalam ni ye fulanka funte ala la ala ka niŋ ye fulanka funti ala la mbee la baarol bee ta ala le ŋa tumbu ŋa tiña bari i be laban na ka ke moolu kono miŋ ye a lonko moo kasaarariŋol le moyi i la baaroo te na baaro kii la alayhisalatu wasalam i ka ye moolu kili ka i la mantoo kilinti ala kaŋ a teena faala niŋ ye fulanka funti i ye moolu karandi saloo la i ka sali a teena faala niŋ i ka fulanka funti ala la i ka jafool bani ite muhamad alayhisalatu wasalam a teena faala niŋ i ka fulanka funti ala la goto yaara fandun ni moma eh, ala kilimbando soto aka ɗum fulankafoole kono fulankafoɗo ni woɗum ta baarae mominna kuo to won nin aman tuuɓe he ala ɓeññoy ala ala subhanahu wa taala kontiyankula e mo ga kummayata babaki haqiqa tan misilmool saalon mune mo takkundooti mune mo ala kilimbando ti yamuta ni ɗinene yamoye min to ko fulankafoole mo a di hatta niila baluwol ɓe denndingala hatta niila darjol ɓe denndingala hatta niila mune ɓe denndingala a tuje a tuje ala kamma subhanahu wa taala bari in duniya amu o korda doron ne kordalen ɓen muna fanna min na kanna lakira daga o doron ne maata min mbi je diyal to baluwol to anin kukoteŋol wolmo domandinne ti doron ise muna fanwol beela ye ala batunin wolla subhanahu wa taala yela lakira daga bara ni jamira kuwol ɓe batta jannet nga dar jo soto nga soto kenya wa kenya nya nga na pulo soto nga soto kenya wa kenya nya nga nga pala soto nga soto kenya wa kenya nya atani ko be ta jalan wala to ye ta ye kana tero ke nga ke dan ko don ka pala ko mi nyi nga ko dan ko lafta na pulo mi nga ko dan ko lafta dar jo mi nga ko yo dar jo soto sanyi kilen pula na ti ata tan wala tan saba tan nan hanya tola kemela kola ibe pare be albe jwer subhanahu wa ta'ala ase ke kense ti ase ke nimsa mi yalon kono fatala nimsa kensen bayri ite murundanan ñin duniya kono kote woto wala yatinna niŋ nene a moyi kawandi lala koye min na ko ñimu fulan kapoti atu ye atu ye jam ye janfala fereŋ janfala ko amalayin tankani ko jato fele ibe boro min kela fa bori eh, fulan kapo la katambi wala tatu naati neŋa dati dun tela kuwol kono a ye kasara ila duniya kono ilaa woto ala kilimbanɗo de subhanahu wa taala ala fifimanteyal ɗol mbe o fola oto koola fulanka fo fana ala jawya ɗol fana mbena o fola oto koola fen dantagol mi yalon koy ka kemol ɓulo kono a keta tanoti ala ya subhanahu wa taala sike mool ya fo ɗoyandi le wole ɗuma baarola walla mool me hakkilo tuwala wole ɗuma baarola walla mool maalon wole ɗuma baarola mi senala bon wala na atara alwol sewo wato soɗo noon ala le maalo ko subhanahu wa taala kolo kolo ko semantiya mi yalon ko wala be ala kilim bando subhanahu wa ta'ala wala mu kondin aya sara di wala balwo kono a loota ka ala kilim kilimbaandi feŋ feŋ miŋ mu kasooti ala a fem feŋ miŋ ye a loŋ ko fulankafoo le mu ati kumakanto fulankafoo le mu ati baara to fulankafo le mu ati safundoo to a jam pata bee la niŋ a ye ala bee ñooya subhanahu wa taala ta na a tara ala sokol lol ki ala sala junuboo ka bara subhanahu wa taala قيل عليه الصلاة والسلام كو مريم قتل الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من صحيح مسلم قيل عليه الصلاة والسلام كو ألا كو ete hadamadi ngol won ni yente benyo ya alkiyama lolu ngon te ala ala ka ko hadamadi ngoy ni yente benyo ya junubo be kandin ko banko be nyaabe bari la o junubo nyin kono fulan kafo da tije akoni fulan kafo da tije nse o konto nyinke fulan kafo tije nte yam fo payla wo junubol beel na ataraman fulan kafunte ala la subhanahu wa taala woto na, na, na baara kendol man siya ni niŋan suma moo kendol la alabatula baal la iba tara la kontol la alabatoo doya barin kadun ala sasida min na siyata na kuma kaŋol neŋol la baaro ñaal la jee feŋol tulol la moy fentu bulol la maa fento siŋol la taatulal ko ala soo kimin na subhanahu wa taala siyata woto ŋa kata ŋa ala kilimbayani asa wa jal isa mba be ñoyale luŋo min na si yan fan ñewo bee la na a ye a tara man fulanka fo ala bari fulanka fo nini wotaata ala ko mba wulenke ila baaro bee kete kense tinte yankule ye wo le woto wala ye tinna ala kilimba do niŋ kawandi laaba kola kana fan fa ila moyi baaba ke ila moyi niŋ koye min na ko fulanka fo le ma tuje maa fo kaa ko doroŋ fulanka fo le wo ñaama kense bari i koye ala ko subhanahu wa taala ñiŋ mu fulanka foole alama lafiya kiila alayhi salatu wasalam hadiso kono ako fulanka foole ma tuje a tuje janfa ate tala la fenna fenna mi ye a ko ate ate a bukkenna fa siila faŋ fulanka fu feŋol bee aka silaŋo le duŋ moo la aka mantooroo le duŋ la a kee tundi ala fisida bari faŋ ate ate duŋ seytaanol buloo kono ite feeya ye hakkiloo la ite feeya ye sonnomoo la ye ke moo jootiyaari mbaati ye ke moo dewundi mbaati la wolu ñiŋ kono woto wo kamma la nga ala kilimbani subhanahu wa ta'ala mo ala la kuma ti min hadith eh, hadith qudsi kila ali salatu wasalam ya ko ana subnu maliki ya kila kila salawatullahi wa salamu alayhi abole nyama nin aya tara di mo fana ka ala eh, ni azza wa jalla nin aya tara man toro late kan wati yo wati imurun e taati ala kan azza wa jalla la, te bondi ye wo hadithu mi yalan ko nga ten kan nya jama' mo sabol min dunta bere huwo kono bero tawnte bere da e, ay huwo ñin taw i e be murunte la baara kendol kan ye min ki ala kamma ila baluwo e ma ke fanyeto kama kaatu fanyeto mu fulanka fo le aka baaro tumbune aka kasa ye baaro min kala sindi femme kerendi ala namanki ala subhanahu wa taala immurunta walla ala kan ka fo ala nyim bara nyim bara nga ke male kam woto ala be dan lambe nyim man toro min kono bondi je kila ali salatu ko ala na tana eh, ibo ikuntini wodla nin atra kilin mo sabol kono mi ya lon ko ama ab fulan kapulale ma tenno tsaji woto je misin mo kono ay sefa jeno al hala nyamalum kilin ni ya lon ko be sura la famurun ala le kan sawja abole nyama yunus alayhi salatu biri ya fai ba kono ne ba ya kunu ay ala kilim ba ni so je subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin e ala azza wa jalla to nya ba man sama sunna man ke dedi sen ya be tele azza wa jalla bari te kafta nun to nyer la jongol jinne kono amman al amafu alayhim kuntindi yey fam ay ala le seniyandi subhanahu wa ta'ala ay ala le kilim ba andi ala na ta kuntindi awala umman man toro nyin kono woto ni keta ala kilimbayandi naati e jam fa fulan ka fon e dewta tuma o tuma e murunta ala kan si ala tara jeeti subhanahu wa taala abole ñama ko den ala kilimbayandode azza wa jalla aka aka tinnale harmadiŋo si tenkuŋo soto ala baluwo kono komi ŋa ko ñam ibe ka ke moo jootiyare kiila alayhi salatu wassalam kuŋo min na diyamuta abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhuma a tara be dindiyaa a ka futa kumakaŋol kono a ye miŋ fo a ye kaye ko waalam anna al ummata in ijtamaat ala yanfauka bi shayin lam yanfauka illa bi shayin qad katabahu llahu lak wa in ijtamaat ala an yaduruka bi shayin lan yaduruka illa bi shayin sheyin قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصور عبد الله بن عباس كيلا كان عليه الصلاة والسلام كما جمع فايا كفتا يكون من فايا كايكو ألون كويت ابن عباس nin duniya ɓeele ɓenta i koye ɓen na haale siile ibnu abbas la ita noola fodoron ni ala kiijidama subhanahu wa taala nin mo sonta ñinna foɗum ise joy iɓe joy yaalamool yele ma ye haɗume fangola minɓe mool bulo kono fo asa tinna fo ye joy yaaye ye fan ɗoyaye a tara mooye min ndiila fo a barka de toña toña mooye fewo fen ndiila fo aye fo a barka bari salon ko hani kabi jomale ya dila dum dum dol abata alale ya subhanahu wa ta'ala asembete mola asena fano minna afere mola asena fano minna kita wati wati alon ko alale kiti dala subhanahu wa ta'ala itaje la ko den alala azoja la sela jiko beta ka den alala subhanahu wa ta'ala isaje se tukuno wo alala subhanahu wa ta'ala bari ni te i ñaaɓe mool la soto feŋo kaŋ i jikiri mool la alhaala wo alhaala e ñinata ko min kaadi wala mu ala subhanahu wa taala ite joyya e keña o keña woto ala kilimbayando azza wa jalla aka tinnale ye joyya ala ye azza wa jalla bara kala fotan ko ite ibnu abbas kalon ko nin duniya beele benta i koye be man toral i koye be man torale siile ko koni ala la ñintala subhanahu wa taala e kam ne si e kam ne si nin kortele babula be mun nan min na a yeffa moole be moole min balulañ duniya kono min de faal fen fen balute ɓe e faal ɗi walla soom na ye faala noon ko alaye alaye ñiyo safe wole bal ni na benta alaya subhanahu wa taala ala sikiti naatem yetamne si moosela koo ɓeetaya den alala subhanahu wa taala nin harma ɗi ngo ma ñin danke niya suda kattara dewri ngala baluwo ko abuka hakkil ten ko sotanoo ko de nin men nin ŋaniŋole ye so ay podi jana a mira ko fenne natana ya fa fen wo fen ite nin pen pen mamanta doro i kikiteila wo feŋo min na wo horto kono wo ulumbaŋo kono wo sundukuŋo to walla a be dawo da ye bori yete yete fan e, e, yete fanfeya amu balu kolen baale amu silan balu wole silaŋo buka fo amaari la balu wo kono ko de hakkil tenkuŋo a ka fo wola la balu wo kono abu kala la koten a la ko abu kala ko mola koten balu ko le mbalma bari sonyin na ko ala la nyin tamin na wala tan ma ko ko de ye fan tutu la la o nyama ya fam bayri ni moto le be tambila ye fa ya ko no moto moto moto be lole kan ni be fala mawo bari ye moto ya kana ye dende ya fam ye jam fala bari ye ta ye silan ye silan fo fo fo fo imman hani ifa ifa ilawulu la ko imman la la ko hani wulu ni ko man la fen te na manke fen fen ke ta yeta o jube la a ko ko i hakilo to de mole be no i hakilo to de e alla korda kono ke ko wala ke ke ko wala walla musu fim musu musu koy musu jam musu sutum ay wo foye e je wo man ku to benda min kunna se jawya samba kenen te la la ko ko duniya ba a tara man to nyaaw aman to nyaaw ya fa lole adna nin a tara har madin wo ma kata aye aye tuku ala dammala subhanahu wa taala ala jikoden ala dammala akatara wo joote ala kono akatara wo silamo kono akatara wo ni fitiyo le kono jannabe dankula ala la subhanahu wa taala wala anna mari ma satla ko mon mi yalon kolle limaniyata ila wo limaniyane mani fulan kafo nyin kafo wolde walla mo molti mi yalon koye ɓe tenkumo soto leyla ñum baluwo kono bari tolle mo molti fana mi yalon koye kanda kandañowol fanaɓe abole ñama ala kilimbayando subhanahu wa taala atele sa tinna ise ala la duñoo soto azza wa jal bari fana ise gañe ise kafu joŋol kono mi yalon ko kiiraɓe kanjuro kile alkiyama lolo hadise mi yalon ko abu hurayra ya kiila radiallahu taala anhu akoye kiila ñinin kan alayhi salatu wasalam jomaalu ɓe manta benna ila kanjurola alkiyama lolo kiila alayhi salatu wasalam ko man qala la ilaha illa llahu خالصا من قلبي رواه البخاري إلى عليه الصلاة والسلام مؤمن لا إله إلا الله أيا ترى ولا إله إلا الله كما كما نين أبي أبي أبي كالسرين أصلا ما كنا لاتا أكو ولا موت ميال كيرا بكنجرو كله القيامة لولو بركة أكو إنه ولا ترون كنسة ونعم لا إله إلا الله ملك لا إله إلا الله دونك كل ساني كي كيدون إكالا فوكيلا سبحانه وتعالى وما أدنى لا إله إلا الله wala na kafirun bidin kila alayhi salatu wassalam akoy le doron qulu la ilaha illallah tuflihu ala ko ala ko doron la ilaha illallah al takis e man son ka Ka katu ya kun mimba kunna tola e wala lo ya lon ko nin ko la ilaha illallah wala mun nyi jalon ka mimba dum be betu tula jel nin ko la ilaha illallah kanden fengol min nan be betu tula jel nin ko la ilaha illallah wala ko ala kilin mben tuku la wodoran la kafirol e wala wala atna afiya wala ni sheikh muhammad ibn abdul wahhab al qawaid al arba a koko nun to mol la fulan kafo wala ko soniyata ntol la jamanu mol la fulan kafo bayri ala ala ala la kitabo ko subhanahu wa ta'ala diyamu to mol la sinya jama ako mol le moyti miyalo ko ni dun tabakum bali ngo mamanta fonyo siyata e sila e sila fo fen wo fen mi ka batunun tinto kay se kafiriya ite duku ala da mala subhanahu wa ta'ala nin aya tara min ne ne kata ba ko ne kata jala fayla lungol dol bi ye nim fanka so mamanta wallahi yami wo min no qur'ano to walla to fi ala to fin ko do ani do ato ko ke italon ko jang fenneti ye min sembo ni janna man ke ala la sembo subhanahu wa ta'ala mari man sallahu ko kafiro ni do al halo nyama ka ala dam malikin Bari nin alay kan ay tankay, kwen siwol lo, kwen tinto kan do li sajye yina, alala, yamor ila waj alamon jinka. Nuntou flan ka flan la ala alo bonya. Bara asontou la jaman ou flan ka flan. Akwen yadou, ye flan to. Ason yadou, ye flan to. Misal, kamisal ou di ala, misal hay miya alon kon, defon wakitanyara, wawahilazi la ila. Asik, sanyin, sanyin alinyon si sany. Kabwa, bara, kana tenin banjun ndana num programme ɗo ko sate to woma wala a kañanta sibito fe woluŋo ñanta kila tetal mbe futala mbe futala eh, baara min dorom eh, feerio ta tañi imma yetti fotalan kilin to kola yana feerio soto ye tey walla e wakkilloro ye kulun kulundiŋol kulundiŋol e modan tan dunda kulun ni kulundiŋol mbe baatema poñomo manda poñomo siyaki fan wo wo wodula ko bal nimmindal ta baala wa no ko mo mo manke fen biri wo man manta wallahi kenni wo do ben kono a baala a baala moro kilila mi yalon ko ɓe balwola kaari gannaji ko dangila kaari gan adra fan pemo fon manke fan yani mari masalla a ko wo kafirol ni be num ba kono ni jewte ka ala kutammale barate fele abe dewo kono ay fendo kile manki ala subhanahu wa ta'ala nin ala la ñinta num be tuta wota te kunnoɓe kuyala ma tol ala ten kiitindi kuuɗo la barate ala wo ala wo fulanka fo mi ace o tumola ala ta kiitindi wola subhanahu wa taala woto mo a diyata ala lon azza wa i tuuku ala la ya kilimbaya na kuyata fana hani kabi muron ala kan subhanahu wa ta'ala kanti je min be bonni no la ala ko subhanahu wa ta'ala woto mon ti hakilo to wala baadi aba wala nyama nin aya tara ala tofin ala ala kilim bando fana na fata sondo mo min na to nyaata je wo wo mari ala ta jani la subhanahu wa ta'ala aba wala nyama ko min asaba ni nyame fana ika ika bojo yala harama di wala ite joyyala hadamadi yemo mote nene noon mote nene nola alhaala o alhaala iɓe jiila mi ye wala mo iɓeta mi yayta kon karandi ala la kitabu la qur'an ay qur'an o yele siya koye bisimillahi ko bisimillahi arrahmani arrahman ko wala dalin ya koyen aye karandi saljimutola kiitiyol ay karandi taymamola ay karandi salol aye karandi daaji golle kiilani min ata alayhi salatu wasalam i jiiwoye taa ye kara horma ya buuña bar naa bota wola kurmu naa bota wola ko koola munem yaani kiila alayhi salatu wasalam nde maalaye wo so wo famo fanaade kanoole miyanon ko ñanta sotola e ala ye wo waajibiyannin ka ŋaala baluwo karan nga nga horma nga bunya barin tellana tambila ala kuto salawatullahi wa salamu alayhi wala na birin kenno fa be lanna tambi mo fola kila la kuto kila la kila bali akaka na ma sha Allah wa shida nadi ya ta ala ni de kila kila ka fa ja'altani lillahi linta fa ila san kila ala fulan afo nadi ya ta ala da mai subhanahu wa ta'ala amma so ya kila alayhi salatu wa salam musol futu sito ɓe ɗon killala kentao ebe kumol fola ebe don kilo lala bulol kosila e ka kumol koko fof kiilayamay alayhi salatu wasalam eka ka fo ko annabiyomo ɓen kono mi ye soomalo annabiyomo ɓen kono mi ye soomalo kiilayamay alayhi salatu wasalam ako alwo to alkana o alkamin kono alwo amman so mokka to wonte wonte alamankuti womo alal lamankutode subhanahu bari hadis o kono min hadis omar ibn khattab fi sahih bukhari قيل عليه الصلاة والسلام أقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسول الكان لن نسمي جمو كنت كيل عليه الصلاة والسلام قال النصارى النيل كيل تنيامي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإن أبرت أيكو ألدي ولمات كيل أقول كان أنت كيونيا nte mu jongo le ti woto ala ko ko ala la jongo ana la kiila salawatullahi wasalamu aleykum amman ɓundayile mooye mof min yaalon ko hadamadiŋo si ala la mankutu kilinta kaadeŋa te kiila la salawatullahi wasalamu aleykum woto moo kaana ke moo la jonti alhaalo alhaalo min yaalon ko diinoo le baa bulu taasiya koto a ye karandi wo le ɓee naatee a ye ni ala la subhanahu wa taala ay londe koye ñanta ala batula tenni adi yaata alaye ten ni ala to finko mum ni ala to finko mo kiilaye ñinde fa alayhi salatu wasalam ala batu ala subhanahu wa taala ka sadal bondi ka ñiñayla wurulal la ka ñiñay siñol la bala fa fuwarol bara fa sembentaŋol ye ko kendol ke bara fa hani ala la beyaŋol ye kiilaye farandi wo ɓeena alayhi salatu wasalam wala ɓe ni eh, dina dina tiyo tema wala ɓe ni lon naatema naa wota wala mum la fentiye kana joyya mooye kotek haalawo alhaala en kenne omin yaalon ko ala hiinatama subhanahu wa taala a fissa wonde laajamaal ka seyi kan momin e fooyo a toola ala moorola walla a toola fewo fen a kaaye ko n lappita yeedoon ñeti niŋ i faatante ɗum ndi arjanna moolu woɗankini ansoto mool la yee tintim mool la ye fanɗi sonnomool kono fo haani ɓe tambola yaaje alah taala ɓe ɗaa meyɓe taala yo be moosi ya moosi fanna mo ɗe diinamuñe edei ɗum tele fon kono wonataal bakatamol somanda wuraade boole folo maalaya moosi fan janni ɓe eɓe sujudla ala fon e boole maalaye fanna kon ɗoo ɓe ye fayde ita salla fan mo ɗe diinamuñe birin wo kaaye ko yem ye ɗon ñani fatange ɗundi arjana haɗamaɗimo hakkilo ala ya di molla ɓori gappuwol keseng nayatara wo hakkiloñing e mi qemuna fangala isalon ah, e ko wibatate e la balwo ɓeɗe ñeñin faya faya ko mam balam bare ɓe tonga faya koy a foñe nin tenge saaba mbe batula mum dole walla ni tente saaba mbe tarala daame ɓayni alkiyamalo rumol ɓe siyalala sa ña foñe ɓan woyiri bakoto walla woɗin kirato jana ni naka je iɓen tarala lori jelen keɓato je pour geɗundi aljana walla isa foñe ko lodula kari mbe tarala jelen geɗundi ala fawa fonolal fa bohitalladi kaba naame muna fannoa hakilla a seɓara ana ɓe punno tokuye alkiyamalo kato fen fen kam wol nene wo ñama wallahi i ka minnu nene ini bee be borla ñoola al kiyamolo loŋo al bee se nimisalla baara la a maŋ ke diina kiilaani wo maŋ naŋ alayhi salatu wasalam woto niŋ a tara i mu ala kilimbayandi laati subhanahu wa taala ite kila moo ye jonti ite kila joŋ ye jonti ite kila cheytan la jonti ite kila annabiyum la jonti ite kila malayika la jonti ite kila yiri la jonti ite kila feŋ wo feŋ la jonti be kila kilinne la jonti wo le mu ala ti subhanahu wa taala bar na te wulo kono ite ke fewo fen na jon fen fen man man ta te joyen wal sa kilo to wala ba ya e ala kinim ba subhanahu wa ta'ala sanyi ton mi yalon ko wala mu fulan ka fo fana la jawyati wala mu ko ningi ka fulan ka fo alala aka munta alala da fe wol ike wolle ni ala mulu yandi subhanahu wa ta'ala ala la mankutol ni yew pensa woto yaadiida ala la daa penna aka munta yewo daa kaŋonin ala mulu yandi subhanahu wa taala wala anna ala ko inna shirka la zulmun azim fulan kafode ate mu toñer baaleti mi ye alon ko ala ko ate yan fulala subhanahu wa taala waɗanoo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ke tuku wa tawakkul kayanta kila kilinye walmu alati subhanahu wa taala ni ye tuku fen la min manki alati i salon ko yo feŋol mbiye man ko ala la hako le ta yaadi wo feŋo jena i ñanta jiki la min na ila jiko be sembe ala haaji jaarol to aniŋ kunnadiya to ila baluwo kono anin lakira amo kilinne to walmu alati subhanahu wa taala ni ye ni yewoji ko soto fendola isalon ko ye ala yaale hako takadi wo toje idunta ala kasida subhanahu wa taala wala anna ala azau jalla ko fulan kapo atemu toñe baale wala anna ala ko ate yenkolala subhanahu wa taala abole ñama fana nin momo nin fulan kapo fata man tuuɓi ikawole ko nanin atayinaman tuuɓi bari hatta na moya la balwo be ke jalan batole abe dinkiral batula abe wal batla abe feŋol be batla bari janna be faala a ta tuubo la min tooñaaɓe a sata la baarol la kilim ala baarol a tuje a jam a la fere a ye ala dani a ye fa ala o baro nyin ay a tawota pana fana ko min tutanna baluwo kono ne ta baro kilan fata ala se yan faye subhanahu wa ta'ala e kam min foko fulan kafo ala ko ka yan fala wala min na fa mon te jemo warna na tara e la balu ko noy e tubi ta ala ma ala be tubi le ma subhanahu wa ta'ala abe yan fale bar ni na fata nak aya tara imma e tuje ala ko ate abaw wulen ki ate dum la arjana inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha ala ko ate yan fala fulan kafo nin min nin wo fulankafo ñin faata ala ko ate yan fule ala mo bara ate yan fu fen dola min manke fulankafo junubo te wara ñaawo ñaa fulankafo le baata a tola moo faala a tola jeeno la a tola dolem dolo na a tola koma kumar la ñin bee mu junubol le mi yalan ko ala se moo janiyal bara ate diyale a yan faamaari bari fulankafo a faata a kela muk ni na faata jahannama be fayla woto a tujee ni ko ya famuwo le si a kane feŋole la kira tiña ate mu kilin ne ti murun komo ti ye ala alam malu wo ñama yam fa ñinga murun ata dada ko ala ko kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun wo mu kuma kanne ti aka min fo don bari ate we tula wala to fo barzakh ngana kiitindi ni nga mba dun la dame ngabi wo to feŋ min mu kilinti murun komo ti ye ngata nga dada ko nganana dada ni koye min nama mbete a tu ni koye ñinde ñanta kila a koytela ko alay wala ko kila wala bari fana ay moy moylale mo min ka diyamuye hatta ni nga mari la man diay hatta na mari la man diay bar na dayile a ko ala ko kiila ila moya muhammadun bin jamil dino rahimahullahu taala la kitabu to min hajul firqatu najiya ala kitabo labandula to aya fissanati hadiseo mbiya lon ko fi sahi muslim min hadise abi hurayra ako kiila alayhi salatu wassalam lundolem ay yamar pour misilmol la bongo ila nafulol ka maɓoɗa men gata ga kanta a kon tata kantarola suuto siita keɓaɗo naata ay fen suñaji en tomoto fen suñaji a ko gamuta beren gamuta n kaye fe samba la kiila kan alayhi salatu wasalam m betala ñin samba kiila a daniya ka yam dimbaali le siyata balu wole qoliyala wolen du ñin wurere balo fataya bula jee fano kita ko kiila alayhi salatu wasalam kiila kaye ko aɓe muru nana eh. suutona ta koten ata keeɓa kilimo murunta nan kote a suuña koten abo wurere anta koten ata e fonte e samba kila sama alayhi salatu wasalam aya yan foda ne ay wo se e kilo mal abu hurayra ati ya fo kila kila ka fa murna suuta saba nyaama amu nga muta ka e fot bi fonte e samba kila ka mani ne nyaaw nya ka fonte samba kila sama alayhi salatu ata e woto se fen foye se kullo foye yembul aka e mulan wote aka e ko ntemu shaytanole aya kelen balla kitabo kono mim alqur'anu tina karanta dame nteni na dimbal ko suti aje la fode akay wala mun ti akay wala mun ayatul kursi allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nga nga karang nga siya janni be la la ka sali watu farla salol ko la ke karang kila ali salatu salam ko momo dumata ayatul kursi karang la farla salol ko la fenteni arjana te manama ke sayati duma berin nyenye ko abu huraira radiyallahu ta'ala anhu fano keda abu huraira tata kila tun alayhi salatu wassalam aya tata kila kila ka ko ka wa huwa kadhub akaya toñale foyde faniya le ma shaytan on mata faniya le mbara ay min ko toñale cheikh tun jamil dino wo hadiso to a ko mamira isen ise mo sodo koten min na jawyate asa shaitan si kawandila amman kutum man kutu jawol bela bare fa ay shay ay iblis ay shaitan on silba ite min don ikan be jari ko itela mo kende ay kila la mo kende a silba bari fo kiila ñin dinkiraɗo mbiɗen cheytane e toña fo fama toñandi ba a toñandi woto hani jawole e songa ko hani jawol e to nya ko saŋala seytanum lem harma di jawol kilal mol be mo mo e, pete mande bara sonta wo mo ñin hana tara fen jawole ma ka ko ala ko i koye moy kiila ko a yiccuso e faji eh, ite ka ala la joma jomaale batugoto batugo joma e ka min no min ni ala ko kumo koye kamfa waye ye kamfa woto nyin dinam mu qala allah قال الرسول قال الرسول قال قال الله قال الرسول قال الصحابة قال كوكيلا كوانا لصايبة وي وطن نم إبا تعالى بودو بلو أساك أسكي كوا كي كران دي ولي كي كران دي ألا كلا كي كران دي كيلا كي كران دي كيلا لصايبة وي وطن لدينو إما سولا فندولا وقوانا مول سيكلو في يبان أولي نعمة على سبحانه وتعالى أكو أرجانا دونه فنا آيا حرام يندي مولا منك فلانك فواتي ألا ako ni fata be dun la jahannam ako ko ten arjana dungo nga haram yandi ite mari la ite min ka fulan ka funte ala ala subhanahu wa ta'ala ala lisan isa ako inna man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar fem fe yalon ka ka fulan ka fu ala la alay arjana dungo tare ka haram yandi am ade dun arjana mo bari toñer lal de fulan ka fulal ite de mar sotol de mar la sotol ala ya subhanahu wa ta'ala aba wala ñama nga ni ñamen kulan kafo aka bara kendo burkale aka tinya alay kila danna la ali salatu wassalam la in ashrakta ala subhanahu wa ta'ala mu'minul folo dandala bara falo kila la ali salatu ite kila ni fula fulan ti ala layla baro ba be tinya adi yamuta mu'minul walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun na tray fulan ti ala la i ka min bee baara bee be burkala be tiñala be kila kensen nte ala ta mutala kono subhanahu wa taala woto yaara kono fulanka fo men fiya baa kole ko ɗum fulanka fo eɓe balani kaatu kaari le kaake kaari le kaake ka kaari le kaake kaari le kaake ate laari wooñan si hakkiloo kuwo la baabaari aba wo le ñaama ate le mu junubool bee wara maa konaati junubo baani ko junubol be wara maye ñinin kala dawada fo fulanka fo junubo warate ñaputo ñawo ña fulanka fo wala warta hadith o to kiila alayhi salatu wasalam sahi muslim uh, kiila alayhi salatu wasalam ko ala unabbiukum bi akbari lkabair fo qulna ya qulna bala ya rasulallah qala alishraku billahi wa huquq alwalidain kiila alayhi salatu wasalam ko ala sahaba wole falmal la fi junubowol be wara ma nga ko alayh ikaye kiila laftale a koño sallallahu alaihi wa sallam ila koye ko junumbol ɓe wara maade wala mo ka fulan ka ala la subhanahu wa taala anin ka wululal sooɓe a ko ka fulan ka fo ala la subhanahu wa taala anin ka wululal sooɓe alna hakkilo tuñu ñufulol la baaki ala so a fulan ka fo a tuje wulula sooko tuje aka mo kunno kiyandi le duniya fanilla mol te kilo tu ba dongi la wulula al kasida wulula te jono la mo a jamal to allah subhanahu wa ta'ala ala azza wa jalla ko al kana pem alati na man kente ala di baral te nyinya la wulula kana ametu ma subhanahu wa ta'ala ala ta ko la itolle mun na sababo eh, itolle mun na sababu te nyin duniya mi manna ti wonya kensa yen topato yen kulu ibarata na kuwala jikoola kon nañin tiŋo de ɓe min tofoto kanne atele ɓe keɓaala ay buña simma atele ɓe keɓaala ay honmo simma atele ɓe keɓaala ay darjo simma atele ɓe keɓaala ay malo bonɗin kan atele ɓe keɓaala ay ñin fulaŋol ñabondin woto koola yena alabanka wowulula alkumbondi wallahi ate wat ɓe keɓaala dawoda ala si dimbondi bala mi yalon ko ni la wulula ya kumbondi siña kinaga se kumbondi siña tan walla keɓe noon si hakkilotuwa baaji mol te tulo ko ba ngaron ko wato inshallah taala to ala ma malayke ko mol wayda ya na kende barala malayke ko mol wayda ya na kende barala ala ma ya ben jala am jano kono wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi